Masu sauraro barkamu da warhaka gunguma man ke fatan kun wuni lafiya ga labarun da harshen Hausa da farko ga kanun nasu. A cikin labarun na yau za ku ji sakamakon aron gama da ta shiga tsakanin manoma da makiyaya a yankin Difa. Jam'iyyar MPN kishin ƙasa ta fita daga rukunin jam'iyyu masu ɗauke da madafan iko. A cikin rahoton musamman na yau za ku ji tarihin dokin iska a ɗan filinge amma sai bayan kun sha To madalla yanzu kuma ga fasar labarun dalla-dalla. Mutum uku aka kashe kuma da dama suka jikkata sakamakon wata arangama kenan da ta afku tsakanin manoma da makiyaya na garin Kanumari da ke kilomita 45 daga kwamin ɗin gudumariya a ranar talatan nan da ta shuɗe. Abokin aikinmu Lawan Bukar ya firanta ta wayar talfo da mataimakin farko na magajin garin gudumariya Ariyu Mamadu ga fasar abin da yake faɗa. An samu faɗa ne tsakanin makiyaya da manoma, inda mutane uku suka rasa rayukansu, biyu bangaren manoma ɗaya ɓangaren makiyaya. Wannan faɗan ya faru ne a ranar Talata, kusa da garin Kanamari. Rikici ne na gona. Sakataren ofishin prefe da magajin gari da sarki har da wakilin makiyayan sun halarci wajen da abin ya faru domin kwantar da hankulan jama'a. An garzaya da waɗanda suka jikata a asibitin guduma Samariya, Sai dai wani abu da ya ba mamaki duka mutanen da suka jikata an mika su ga ofishin jandarmomi yanzu haka. Al'ummar biyun suna zaune cikin kwanciyar hankali tsawon shekaru. Sai a baya-bayan nan ne matsalar ta faru tsakanin su inda yanzu haka lamarin yana gaban shari'a tsawon shekara hudu. a gaida mutari Muhammadu da fassara. A wani bangare kuma wani ɗan asalin ƙasar Jamus mai aikin kawo agaji ga Biladam a jiya Laraba 11 ga watan Abril wasu mutane ɗauke da bindigogi sun yi awon gaba da shi wato kilomita 30 fita gundumar Ayeru cikin yankin Tilaberi yankin da ke iyaka da ƙasar Mali. inda 'yan ta'adda ke ta hari-hari kashi-kashi kamar yadda shugaban gundumar ayeru ya bayyana ma wato kamfanin dillancin labaru na faransa afp shi wannan ɗan asalin ƙasar jamus ƙungiya mai zaman kanta ong help yake wa aiki ya fito ne daga wani rangadin kai agaji a arewacin karkarar a cewar shugaban gundumar ayeru jandori shi algalayayar za ku ji mu wato ɗauke da cikon bayani a cikin shirye-shiryenmu na gaba. Shugaban jam'iyyar MPAN kishin ƙasa Ibrahim Yakuba a yau ya kasance tsohon ministan hulɗa na ƙasashe da ƙasashen waje domin ko ajiya ya yi marabus daga gwamnati. ya bayyana sanarwa ne bisa shafinsa na yanar gizo twitter inda ya ƙara da cewa jam'iyyarsa mpn ta fita daga rukunin masu ɗauke da madafan iko Sidik Ali, ɗan jarida mai nazarta al'amuran siyasa, ya yi wa Alasan Kuzi bayani ta wayar tarho kamar haka. Kari kumanta kashi tamanin zuwa kashi tasa'in cikin ɗari na magoya bayan jam'iyyar kishin ƙasa duka matasa ne kuma wani ɓangare inda yake da ƙarfi shine wanda yake kumshi da tsofin abokanin aikinsa wato ma'aikatan duwan waɗanda ya rike alaƙa mai kyau da su. Wannan na nuhin ɗaukar ɓangare a fagen siyasa tun da wuri musamman duba da abubuwa biyu da suka wakana a kwanan nan misalin ƙudurin kotu da ya watsar da gurin hama Amadu na ɗarewa kan mulkin ƙasa wannan ya sa jam'iyyar lumana ta zama marainiya domin shugabanta kamata ba zai iya takara ba kina akwai mutane masu iya takarawa da ya kamata ya karbe a wani bangaren kuma an kama shugabannin kungiyar farar hula kusan an karya wannan fanni kenan kenan ya gane waɗannan mutane suna buƙatar canza sheka a kuma kula da su a gaida asuba shi shina da fassara Bayan shugaban jam'iyyar eh, MPN kishin ƙasa ya yi marabus daga kujerarsa a gwamnati, mambobin jam'iyyarsa da dama sun na fuskar yankin zandar ɗin sun fita daga jam'iyyar ta Ibrahim Yakuba. A cikinsu akwai mataimakin farko na shugaban jam'iyyar fuskar yankin, akwai babban sakataren jam'iyyar, shugabar mata na yankin da shugaban matasan jam'iyyar da wasu magoya bayan fartin inda suka koma a jam'iyyar PSD Basira ta Muhammad Ben umar Ga kalamun da sanarwar tasu ta kumsa ta bakin Mato Bagwari Abdulrazak. Mun haɗu a yau ranar goma sha ɗaya ga wata Abril shekara dubi da goma sha takwas a ƙarƙashin jagorancin shugaba na farko na jam'iyyar MPN kishin ƙasa a fuskar jihar Zandar. Bayan dogon nazari akan abubuwan da suke wakana a jam'iyya ta ƙasa da kuma fuskar jihar Zandar. Mu magoya bayan jam'iyyar na Zandar mun yi sanarwa da take ƙumshe da abubuwa kamar haka. La'akari da koke-koken da muka miƙa a fuskar wannan jiha tamu da kuma wasu halayya na musgunawa, la'akari da rashin iya tafiyar da jagoranci na jam'iyyar, la'akari da rashin darajanta magoya bayan jam'iyyar da suke da kishin tunanin makomar jam'iyyar. Mu mun yanke shawarar ficewa daga jam'iyyar MPN kishin ƙasa daga rana mai kamata yau. To madalla a wani fanni kuma a jiya kotun karya shari'a ta yame ta ƙi karɓar wato saurarar buƙatar Hama Amadu da cewar ganin Hama Amadu bai bayyana kansa ba ko da ta hanyar beli ne bisa maganan nan ta wato sayan jarirai. Metro Sule Umaru, lauya na Hama Amadu ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani a kai ga abin da ya ce. mu da ma abin da muke gani shi yasa ba mu je kolin shari'a ba kuma mu tafi mi dan mun san takel za a barin Muhammad a saurare shi ba ma ba shi gaskiya ba a saurare shi amma a ce sam sam sam sam sam an yi shari'a tribunal an yi shari'a cour d'appel an je cour de cassation gidan lattijawa wanda ake ma su ne suka kure wajen shari'a wajen sanin doka a zo a kwana a tashi a ce abin da ya shahi yara ya shahi shari'a wadda kasashen duniya da sauranta ya kamata su yi shari'a wanda za a cewa lalle mutanen Nijar kuwa ga magana amma an gada kaza ma wannan laifi a musadarci mu mun yi abin da ya kamata mu yi a kan mu na wuya. To daga yame mu isa arewacin ƙasa, kamfanin sarrafa lantarki da gawai na ƙasar Nijar nishar wanda aka girka shekara alif da wato da ɗari tara da tamanin wanda shi ke baiwa garuruwan agadez cirozerin da kamfanin tono arzikin ƙasa da ke arlit lantarki yau wannan kamfani na fuskantar matsaloli dangance da yawaitar al'umma ga kuma matsalar na'urorin kamfanin da yake fuskanta babban daraktan kamfanin musana alkabus ya yi wa tarnan fude ahmed karin bayani ga fasar an ƙayyade wa'adin wannan cibiya a shekara 25 da farko tana da ƙarfin megawatt 36 amfani da wutar lantarki ya ƙaru amma ta bai ƙaru ba a halin yanzu ba ta iya biyan bukatun jama'a ba mamaki ganin yadda al'umma ta karu cikin shekaru 35 zuwa 36 mun rike waɗannan da 36 wannan da a gane halin da ake ciki ne kuma akwai wata matsalar ta farashi. A Agadez ana tallafawa Nijalek. Suna saidawa mutane a wani farashi, mu kuma a ƙasa da haka muke saidawa Nijalek din A shekarar da sha bakwai kamfanin Nijalek bai biya mu kodala ba. Yanzu haka muna bin bashi kusan miliyar shida, kusan rabin abin da ya kamata mu samu. Kuna jin akwai wani kamfani da zai ci gaba da aiki ba tare da an biya shi gudan shekara ba, daga baya kuma a ɗora masa laifi. Ba mu iya yankewa. Fassarar bayanin babban daraktan kamfanin Sonishar kuka saurara. A birnin Yame ma'abuta cinikayya da kamfanin Nijelek na ganin zubin kuɗin faktir ta ƙarshen watan nan wato watan Maris ta yi hauhawa kwarai faktir ɗin da ta hau kashi biyu zuwa kashi uku fiye ga faktir ɗin watan da ya shuɗe. A yau da sahe mun tattaka kamfanin Nijelek ɗin domin mu ji dalilin da suka hassada wannan hauhawa ta faktir sai dai kash kamar yadda kamfanin ya saba sun yi shiru baki alaikum. ma'abuta cinikayya na kamfanin Nijilak sai dai su haƙura su ɗau dauriya. ɗaiɗiyar ƙungiyar masu fafutukar ganin an kawo haske cikin tafiyar da gudanar da al'amurra da yin nazari bisa ga kasahi na ƙasa a nan nijiyar cewa da Rotab sun walfa sanarwa jiya domin nazarta halin da ya wakana bayan zanga-zangar ranar 25 ga watan Maris 2018 inda aka kama 'yan fara fula da dama ga kalamun da wannan sanarwa ta kumsa ta bakin Ilyasu Bubakar mamba na Rotab. muka ce wannan kan namu ba wani abu ne yasa aka kama su dalilin an ga mutane ne wanda suka yi tsayin daka suna kokowa dare da rana akan bakin rayuwarsu don sabida talaka ya ci unhanin demokrasiya. duk lokacin da yan hore hula da waɗanda ba yan amsa shata gwamnati suka ce suna son su je rungwano kawai sai a ce a ba su da izinin su yi sabida gudun tashi hankali muka azar a'ya tambaya muka ce wai shi kuma duka wannan dalilin tsaro ne yasa a Nijar yanzu in aka hiddo shari'a mutanen gwamnati da makarabansu ba su darajar sar'a kenan shi ne sa ministan cikin gida bazum muhammad aka hiddo kudurin shari'a aka ce shi aikata bai aikata ba shi gwamnan jihar maradi umaru zakari da juji ya hiddo takarda ce ya ba yan hora hula na maradi su te su yi jerin gwano ya tura polisai aka je aka ce ba ai agarsu da aka bamu izinin mu te mu yi jerin gwano muka hito shi gaban jihar agarsu ya ce ba ai bari mu leka a yankin adar Gundumar Cintabaradan cikin yankin Tawa na fuskantar matsaloli sosai game da karɓar haraji dangance da gushin da al'ummar wanda yawancinsu makiyaya ne suke yi, Tama wani fanni na rishin sanin alfanun da ke ga wannan haraji da ake zubawa asusun kwamin ɗin. Magajin garin Cintabaradan Alhusaini Hamodi ya ƙara ma haske bisa lamarin Mutari Muhammadu Fasaramushi. san maganar rashin shigowar kudaden haraji matsala ce da ta gama gari. Jama'a sun fi dogara da gwamnati ta yi musu komai maimakon su ma su kata su gudunmawa wajen gina ƙasa. Matsala ce da ta mamaye gundumominmu. Ballantana ma muna da makiyaya da basu da wajen zama na dindindin. amma muna iya ƙoƙarinmu na fahimtar da jama'a na su gane cewa su ma akwai gudunmawar da ya kamata su bayar domin a yi aikin ƙasa. Tare da ban hannun Prodep mun ƙaimi ga masu tattaro haraji da kuma al'umma da ma sarakunan gargajiya domin al'ummar cinta su rinka bayar da jangali da haraji ba tare da wata-wata ba. Yanzu kuma ga shirin na musamman kai tsaye. wanda za mu baku tarihin dokin iska ɗan filinge inda kuma ɗan wanda ya sayi wannan dokin ne zai ba mu tarihin wanda ke suna bubakar namera mu saurare shi dokin nan dan gire ni ya dan girme ni rasan yaman kin shi da sam mai hawan shi alhaji tankari ake ce mishi na mata tun lokacin da an kasa shi a dan dukushi sai an sake shi cikin raguna shi na kiyo dan duk garin ga an yawo a saye shi ba a samu mai sayen shi ba saboda bai da kwarai tarwa kai shi yasa ba saye shi ba to sai shi makadin yace makada su taru su ce ma abu ba saye shi sai shi ko yace to ina raba ka da shi sun kai ciniki ya bashi dan lokacin nan doki mamayin jika biya ya san kanshi to sai ya bashi da tuwahi da da haci da menene duka tun shi na dan dukushi an kai horon shi sai an ka fara hawan shi to yanzu da an ka fara hawan shi to har ya kai lokacin da ya zan doki da dan kirki dan da zane karanta ne akwai wani doki da ya yi suna da shi da raƙumin sarki mallan to duri guda suka can daji to tankanin nan shine in ya hawo shi tare da wancan doki babba dan baji aka ce mishi wancan doki sani ne nan ya mai lokaci duka in an yi taro shi da da shi da raƙumin to sai ya ce mai dokin gana ku ya kai hawa ka bari in baka wuya ku suka dan sa shi wannan dokin na dambajin shine da tseriya to sai an ka ce ta ta jaraba su tare an ta da su wajen tarkasan nan an ka sako su to tun wurin sakowa sai bar shi to da nan ne shi tarma shi fara hita to ka je da eh, an ka samu tarihin ɗaya to sa'an nan sarakuna in su a tare da mutane wanda sun ga dama da suke kyautar isa ta yi da shi dan da sokoto ne sun ka rubuto takarda sun ka aiko kakana ma ya karanta takardar liman sule to da to ya karanta mai takarda ya ce mai sarkin musulmi ya ce ka bashi dokin ko ka sai suwa mishi cikin biyu kai san wadda za ka yi da ya faɗa mai shikenan bai wani abu sai aika ce baban naushi ba da doki zai tafiya da shi wani wuri bai faɗa mai ma kyauta na zai yi da shi inda duk an ta yi mai shi suka yana cire shi har shi sarkin musulmi ya ji labarin shi ya aiko ya ce a bashi to ana nan sai to ce ma tsohon mu a bashi dokin nan shi son shi za shi wani wuri an ka bashi doki ya ta da ta sai ba waɗancan bakin da sun ka zaka ya ce su kama dan da sun an ka ba su sai sun ce ba su san shi ma wanga dan ya mutsu aka ce doki ne ce ku tare da shi shi sarki mallan shi yake kyauta da shi to shi kenan da shi ko da an ka ba su an ka tai sokoton nan ya fara hita da cikin sai na ma an ka sa shi san sokoto su ce bai sarki bai darajanta su bai ba su dokin kirki ba to ana nan na sai su waɗanda suka tai tare da dokin su ce to mu ba mu tafiya sai an jaraba su ce duk da da kuka ji ku kawo su a jaraba hanka ka da wakai ya yi musu yankan mana turkin da ake yi sai da kewaye iske su sai da kewaye cin musu to ka ji maharin dan hilinge kenan nan ne na ramba da yi mishi waka to da kuma tarihin dokin iska dan hilinge muka zo ƙarshen labarin da harshen hausa sai ku tarbi habibu garba a cikin labaru da harshen zamarwanci a madadin duk da suka dafa mini shirin ya kai gare ku ana nike ce muku mu futa lafiya. sauraron shirye-shirye istiro ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa.